Ah, muna miƙa ta'aziyar mu ga 'yan uwa musulmi da kuma waɗanda 'yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu a sanadiyar harin jirgin saman sojojin yaƙin Najeriya a wani ƙauye a cikin jihar Kaduna wanda hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama wasu da dama suka jikkata. muna yi musu addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta musu Allah ya ji ɗansu da rahama. Allah ya kankare musu laifufukansu su Allah ya karɓi kyawawan ayyukan su Allah ya sanya aljanna ce makomarsu. yan uwa da abokan arziki iyaye ya'ya da mata da maza Allah subhanahu wata'ala waɗanda Allah ya jarraba da waɗannan abubuwa Allah subhanahu wata'ala ya ba su haƙuri ya ba su dangana kuma ya ba su lada a kan wannan sannan kuma muna jan hankali ga mahukunta wajen lalle a yi bincike akan irin waɗannan abubuwa da suke ta faruwa sun faru ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba a jihar borno a jihar yobe a kaduna a wasu wurare daban kuma duk sanda haka ta faru sai ka ji shuru ba wani abu da aka bayyana wa mutane na wani mataki da ake ɗauka wajen ganin cewa hakan ba ta sake faruwa ba ana samun irin waɗannan kurakurai lokacin da ake yaƙi ƙasa da ƙasa a kai wa wani wuri na fararen hula hari bisa kuskure amma wani abu na cikin gida da ake bibiyar wasu waɗanda ake su da aikata laifuffuka ba a cika samun irin wannan ba da yakin ƙasa da ƙasa ne wannan ana samu ƙasar Amurka sau nawa tana kashe fararen hula a ƙasar iraki lokacin da take yaƙi da saddam da abin da ya ta faruwa a siriya da abin da ya ta faruwa a yaman da wanda yanzu muke gani yana faruwa a a gaza ƙasar falastin ana kashe waɗanda ba su ji ba ba su gani ba amma a cikin ƙasa ana bibiyar wasu masu laifi kuma ya zanto duk bayan wani lokaci a ce jirgin sama ya je ya karkashe su wanda ba su ji ba su gani ba wanda suke neman a kawo musu taimako a kare su suma daga miyagu ya zanto wanda zai kare ka kuma shi zai zama wato sanadiyar halakar ka shi zai zama mai maka barazana kaga akwai damuwa sosai irin wani in ta faru a wasu ƙasashe zaka ga gwamnati ta ta da hankalinta ya tashi kwarai zaka ga wasu ma daga cikin manyan jami'ai na gwamnati waɗanda alhakin abin ya rataye a su suna sauka daga kan kujerarsu saboda su nuna damuwarsu da nadamarsu kuma don su ba wa bincike dama a yi bincike na gaskiya na da cewa a gano waɗanda suke da kuskure ko sakaci a cikin wannan domin ba zai yiwu ba ka ɗauki jirgi ka je ka ta jefa ba mai a wuri ba tare da kana da wani bincike na intelligence da aka yi ba wanda shine daman amfanin samar da waɗanda suke tara bayanai kafin ka kai wani hari ko ma ko mun kankanta sa ka ɗauki wani military operation ba tare da an kawo wasu wasu kwararan bayanai ba waɗanda a kansu zaka gina da abin da za yi ya zama kawai duba zaka kawai daga nesa in ka ga dandazon jama'a kawai akai a sakan musu ba ma ba wannan akwai kuskure ba ƙarami ba na san sojojin Najeriya na sama da na ƙasa da sauran suna da ma'aikata ƙwararru suna da ƙwarewa kuma wajen aiki to amma za a iya samun waɗanda za su yi sakaci a kan aikin da za a basu kuma sakacin da zai kai ga salwantar da rai ba mai adadi ma irin wannan ba ko da kaɗan ne to kuskure ne ba ƙarami ba sakaci ne ba ƙanƙani ba yanzu ko alƙali akan ce ya yi kuskure wajen afuwa ya fi sauƙi nesa ba kusa ba akan yayi kuskure wajen uquba musamman ta kisa shari'a ta zo da dar'ul hudud bi shubuhat idan aka samu wata shubha inda abu ya kai ga haddi to sai a tsayar da haddin saboda kada a je a zartar da wani haddi daga baya kuma a gano akwai kuskure saboda wanda ka riga ka salwantar masa da rayuwarsa ba za ka iya taɓa dawo shi ba ko nawa kuma za ka biya ba zai fitar da ba zai fitar da wanda yake cikin damuwar rashin da aka yi masa daga cikin wannan damuwar ba ko nawa ka bashi saboda haka dole ne mahukuntan Najeriya waɗanda alhakin wannan abubuwa suke wuyansu su rika tashi suna bincike idan an gano akwai waɗanda suke da sakaci da tsayawa ka aikin su irin wannan abin yana faruwa to lalle a ɗauki hukuncin da ya dace domin a dakatar da faruwar haka wannan shine ma'anar ana da gwamnati kuma gwamnati wacce take kula da rayukan talakawanta sannan kuma waɗanda abin ya shafa sawa'un waɗanda suka rasa 'yan uwansu ko waɗanda aka jiwo ma rauni to dole ne gwamnati ta ɗauki ɗawainiyar biyan diyoyinsu da ɗaukan wato nauyin jinyar waɗanda suke asibiti da kuma biyan su su ma haƙoƙin su na abin da ya same su na raunuka wannan wajibi ne akan gwamnati ta yi wannan muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya a ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmi baki ɗaya